wai an buga misali da kasashen da suka fada cikin bala'i sakamakon zanga-zanga nan nan sudan ga ta kusa take da mu da fa mu muke rububun zuwa sudan dan neman ilimi dan neman arziki amma yau 'yan sudan fa sun zama 'yan gudun hijira a cikin mu fa me ya ja zanga-zanga biredi fa da ita aka fara zanga-zanga biredi ga libya wani mahaukaci sai ce wai libyan ai yanzu nan 'yan mu suke zuwa ma neman arziki to ka tambayi su mutanen libya ya suke yanzu a libya kuma ka tambayi ƴan ƙasar taku da suke zuwa libya ya suke yanzu a libya wani sai ya ce maka to ai duk abin da za ku ce mana in an yi zanga-zanga zai faru wanne ne bai faru ba daman ba kashe-kashe ba ne to yanzu wanne ne ba a yi an yadda kashe-kashe ne amma a wani yanki ba duka ba shi ma yankin da abin yake faruwa ai Allah Allah ake su ma nasun ya dakata kuma saboda baka da hankali sai ka jawo shi gare ka yanzu kan misalin da muke faɗa kullum irin garin Kano duk inda ake faɗace-faɗace a arewacin Najeriya zaka samu akwai 'yan gudun hijirarsu a Kano to yanzu idan muka fasa Kano kuma ina za a tafi jami'an tsaro suna gaya mana ba ɗaya ba ba biyu ba Kano tana iya ɗaukan kowane ɗan gudun hijira saboda albarkar kasuwanci da Allah ya mata da yawan population amma ranar da mutanen Kano suka fashe babu wata jiha da za ta ɗauke su a arewacin Najeriya kamar kai ne kake da ɗakin da kake shiga ka fake in ruwa ya zo in sanyi ya zo sai ka fasa ɗakin kuma ruwan zai zo to in ya zo ina za ka fake wannan ya zama hankali ya zama tunani idan takamar ka yunwa ce ta sa za ka yi zanga-zanga to ka sani a yaƙi in yanzu yunwa kaso ɗaya kake ji a yaƙi yunwa sai ta ninka ta ninka saboda yanzu duk yunwar da ake ciki za dai a je kasuwa din yunwar da ake ciki za a je aiki za a yi albashi din yunwar da ake ciki za a je asibiti a sha magani ko da ba wanda ake so ba amma in ana yaƙi fa duk wannan labarin babu shi babu shi babu zancen asibiti in ana yaki babu zancen wajen aiki ballanta na kai tsammanin wai wata zai kare gwamnati ta turo ma albashi babu ita babu zancen in ana yin ana yaƙi fa ka tafi kasuwa babu kasuwa babu ita to dan Allah ana zaman lafiya ma ka je baka samu ba ana zaman lafiya ma albashinka bai ishe ka ba ana zaman lafiya ma kaza kuma sai ka tada hankali kake tsammanin zaka ji daɗi kuma waɗannan duk da kake ganin zaka taya musu da hankalin suna da gidaje a waje ku bari a lallaba su a gaya musu Allah masu rabon shirya su shiryo, su ɗan rago muku kuɗin su dawo muku da shi amma Allah kuka baza masu suka fice iku iku za su baku gafiyoyin ku ma sai kun cinye tasba ku da abincin ci ba wai zancen masara ko ku. billahi lazi gafiya ma sai ka neme ta ka rasa baka san in yaki yayi yaki gawa ake koma ci ba ku tambayi mutanen jihohin da suka ga bala'in yaƙi mana wata uwa a gare ni ni escape ne daga yakin zangon katam na escape ina karatu a zangon katam aka yakin zangon katam ɗaya daga cikin iyaye take bani labari ta ce lokacin da aka tsare su kwana da kwanaki ba ci ba sha ta ce da aka sake su wallahi ko da kashin yatta take ɗiban ruwa tana sha ba ta sani ba kaga wannan mafi karancin abu kenan mafi karancin abu ku tambayi mutanen Burundi da Rwanda Uganda kenan kabilar Burundi da kabilar Kigali kai da kabilar mejeje Hutu da Tutsi Hutu da Tutsi ku tambaye su ku ji labari wato mutanen eh, abin nan Burundi Hutu da Tutsi da suka yi yaki suka yi yaki ita kabilar da ta samu dama take kashe yar uwarta suka kashe suka kashe suka yi ta zubawa a ruwa suka yi ta zubawa a ruwa da Allah ya tashi kama su sai Allah ya ɗauke ruwan sama sai ruwan sama ya ki sauka suka shiga fari na bala'i ruwan gawawwaki rubabbun gawawwakin da suka jefa a ruwa sai suka koma ruwan suke sha sai zama mutuwar da suke yi tafi mutuwar da harsashi ya yi musu saboda sun koma suna shan guba da kansu kuma wallahi ba su isa suke sha ba sai sun sha wannan bala'i muke kirawa kanmu da bakinmu idan jarumi ne kai ka kai manzo Allah sallallahu babu abin da annabi bai gaya mana ba na zaluncin shugabanni da zai faru annabi ya ce innakum satalqauna ba'di asara za ku game da azzaliman shugabanni yan handama da baba kere. wanda zaka ga wani abin suna yi kamar babu hankali a cikin sa mutum ya ɗebi kuɗi ya sa a gidan masai mutum ya ɗebi kuɗi ya kai daji ya haƙa rami ya binne mutum ya ɗebi kuɗi ya yi kaza manzo Allah ce duk za ku ga wannan da abubuwan da ba kwa so ba ku da yadda ku iya sahabbai sai suka ce ya ma'aikin Allah me zami alanu na zuhun bi saifi mai dau takobi mai fito na fito da su sai ce a'a a'a addu lahum alladhi lahum was'alu Allah alladhi lakum ku ba su haƙƙin su na ku yi musu addu'a ta shirya abin da suka yi wanda ba kwa so ku kyamace shi a zuciya masu iya gaya musu da baki su gaya musu amma kar ku ɗauki takobi ku bari har Allah maɗaukin sarki ya kwata muku wani sai ce maka ai zanga-zanga daban sannan kuma eh, kuruji daban tawaye daban to ai daga zanga-zanga ake koma ne tawaye duk ƙasar da ta fara ta yi tawaye daga zanga-zanga ta fara daga ɗaukar kwali ake farawa sai a fara jifa da dutse sai a fara kunna wuta in jami'an tsaro sun zo tun suna fesa tiyagas tun suna fesa ruwan zafi in abin ya gagara sai su fara harbi da harsashin roba in abin ya gagara sai su sa na ƙarfe tun suna harbi a gudu za a zo ana kici kici da su ana kwata to shikenan al'amari ya kare abin da binciken masana ya nuna ta fuskar tsaro a wannan ƙasa adadin bindiga AK47 da take arewa maso gabashin Najeriya a hannun mutane individual ta ku dubu ɗari bindiga AK47 wacce take hannun individual sama da mutum dubu ɗari ko sama da adadi dubu ɗari wanda bincike ya nuna yawancin duk abin da ke faruwa a dajijjikan nan namu na harba-harba da sauransu makamin da ke hannunsu bai kai abin da yake hannun mutane a arewa maso gabas ba masana tsaro suke ba mu labari akan wannan to kaga abin nufi kiris ake jira kai ne kake kiranta da suna zanga-zangar lumana wani shi baka san me ke cikin zuciyarsa ba da kare da doki da komai kuma yanzu wanda yake cewa zanga-zangar limana wai sikirinin za ka yi wa mutane ka caji aljihunan suka ga da me suka fito alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna bara sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba maganin hiv ba muna bara maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshi a jamhuriyar niger a garin yame sannan muna da reshi a jamhuriyar niger a garin difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah na ga malamin daura hadda Allah ya isa wannan daidai ne saboda cutar wadda ake wa malamai ta kai inda ta kai mutane suna faɗar abu da tsakaninsu da Allah da kyakkyawan niyya don yi maka gata amma kana bin su da zagi da shari da to su dai malamai iya abin da suke iyawa kenan kuma sun yi sun gama sun yi sun yi me sun gama ba wani malami da yake da kotu ko yake da 'yan sanda ko zai je iya kama maka gwamnanka ko ya kama maka shugaban ƙasa ba malamin da yake da ikon wannan wa ma alar rasuli illa albalagul mubin abinda suke iyawa shine su isar da sako inna ma alaikal balag lasta alaihim bi musaitir wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim bi wakil daka Allah ya gani mun isar amma fa ba wanda zamu ce kai fita zanga zanga in ya ga dama ya fita ko ba haka ba ba wanda za mu ce kar ya fita in ya ga dama ya fita abin da za mu ce wa hukuma na farko masu mulki ku ji tsoron Allah ku yi duk abin da kuke iwa ku sassauta wa talakawa Allah zai tambaye ku wallahi summa tallahi Allah sai ya tambaye ku wallahi summa tallahi Allah sai ya tambaye ku ku kuma talakawa ku guji tayar da fitina domin in kuka tayar da fitina to ga mari ne ga tsinka jaka za ku sha yunwa ne kuma wani abu zai biyo baya idan kun fita kuka yi abin da bai dace ba ba yadda za a yi 'yan sanda su zira muku ido ba yadda za a yi sojoji su zira muku ido ba yadda za a yi dukkanin wasu jami'an tsaro masu tabbatar da tsaro gwargwadon iko su ma wakilai ne a nan allah ya wakilta su su zira muku ido to kada wani abu ya faru ku zo kuna cewa malamai su ce kaza wallahi ba za su ce ba illa iyaka su ce muku daman mun gaya muku alam aqul lakum law la tusabbihun daman ba mu gaya muku ba haka malamai sun sauke nauyin da yake kansu fatan mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu baki daya amin shuwagabannin mu Allah ka shirye su amin Allah ka dawo da su cikin hayyacin su amin Allah ka cire musu zalamar san abin duniya na kata'i da ke zukatansu Allah ka yayyafa wa zukatansu ruwa na imani na sanyi da tausayi da jin kai Allah ka ba mu lafiya kuma ka ba mu zama lafiya duk abin da zai zame mana sharri da fitina da bala'i Allah ka iya mana Allah ka kame hannun dukkanin wani azzalimi daga cutar da mu ko na sama ko na tsakiya ko na ƙasa ba da lada